wanda baya ga shahada ta shiga musulunci to babu abin da ya kai muhimmancin sallah ah, muka lura da zakka da aikin haji da azumi hmm. dukkaninsu suna iya faduwa ga wasu daga cikin musulmai wanda bai da komai zakka ta fada a kan shi wanda bai da kudin zuwa aikin haji ya fada a kan shi akwai marasa lafiya waɗanda kuma har ila yau su ma azumi ya fada a kan su amma sallah ba ta faduwa kan duk wani musulmi wanda ke cikin hayyacinsa hata yara aka ce tun daga shekara bakwai a fara koya musu sallah mm. hata cikin halin tsoro a wajen yaƙi hatta cikin halin tafiya wanda azumi aka ce a sauke sai daga baya za a yi hatta cikin halin talauci mm. wanda aka ce ba za a yi zakka ba idan ana cikin talauci to amma duk a waɗannan halaye sai an yi sallah ta waje ga kowa maza da mata matafiya mazauna gida masu wadata da talakawa sarakuna da mabiyansu mm. malamai da ɗalibansu kowane mutum da ya shiga musulunci abu na gaba da zai shine ya fara koyon sallah wannan kada ya ishe na muhimmancin sallah a cikin addinin musulunci a dangane da abin da alaga mala yake magana a kai ita mas'ala ta aljam'u bainas Salatin, mm. mas'ala ce wadda take tsohuwar matsala a cikin fikihu na musulunci akwai tattaunawa da dama da malamai suka yi da sabani iri daban-daban da ya faru mm. abin mamaki kamar yadda alimamu a yake faɗa ya ce wannan matsala ta daga cikin matsalar ta kowace shan gwagwarmaya a cikin sabanin da aka yi a asali ita sallah Allah subhanahu wata'ala ya tsara mata lokutan ta sanannu kamar da Allah yake cewa aqimi salata duluki shamsi ila ghasaqil layl na qur'an al inna qur'an al-fajr kana mashhuda kaga wannan aya asali ce game da bayani akan lokutan sallah ko da sallah lokacin karkatar rana mm. har zuwa shigan duhun dare mm. sannan kuma da karanta alkur'ani da asuba wanda shi kanta alkur'ani da asuba mala'iku suna zuwa su shaida shi haka da Allah ya bayani game da sallah ta tsoro da kasuru a lokacin tsoro sai ke cewa idza ma'anantum faqimus salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta idan kuka shiga cikin natsuwa to ku da sallah lalle tsaye da sallah wato ita sallah ta kasance wato wani abu ne rubutacce akan lokaci mm. game da musulmai akwai hadisi na jabir dan abdullah wanda ya bada labarin cewa jibril alaihi salam ya gugu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai salloli sallah lokacinta ya zo yayi a farkon lokacinta ya zo ya a ƙarshe ya sake zuwa yayi waccan a farkon lokacinta duka salloli guda biyar hadisi ne shahararre wanda abdurrazak sana'ani ya fitar da shi da ibnu abi shayba da ahmad da limamu shafi a cikin musnadinsa da limamu tirmidhi da tsabarani da baihaqi haka muslim ya fitar da wata riwaya daga abu huraira a cikin asayi ɗinsa game da wannan hadisi hadisi ne sananne a ah, imam malik ma fitar da shi a cikin muwadda a farko farko muwadda wanda wannan ya zo don bayani akan lokutan sallah kaga jibril da kanshi ne ya zo ya bayani akan lokutan sallah wanda haka ma na nuni zuwa ga muhimmancin ta ya zo a aikace ya nuna kamar yadda aka tafi da manzala sallallahu salama sama isra'i musamman mm. don karbo ita sallah din wanda duk wannan yana nuni ne akan wato muhimmancin sallah din malamai sun yi maganganu da dama akan me ake nufi da hada sallah akwai malam mai littafin al-fiqhu al-mazahib al-arba'a haka al-imamu ibnu da aid a cikin littafin al-ihkam wato ihkamul ahkam mm. sharhi umdatul ahkam ya magana akan abinda ake nufi da hada sallah a lokacin shine yin sallah ko dai azhar da la'asar hmm. ko magariba da isha a lokacin ɗaya su hmm. lokacin nan a lokacin ta farko ko lokacin watan ta ƙarshe hmm. kamar yadda malamai suka yi istinbati cewa in muka lura waccan aya ta ambaci lokaci ne guda uku na sallah ta ambaci dunuki shalar gocewar rana ta ambaci gasakin lai dare ta ambaci kuma al alfajir sai suka ce yanzu wannan bayani ne akan lokutan sallah guda uku ne a lokacin kunci a lokacin wadata kuma guda biyar daga dunuki shamsi yana nuni zuwa ga lokacin azar da la'asar su ba a yin sai rana ta yi zawali gasakin laili na nuni zuwa ga lokacin magariba da isha ba a yin su duka sai rana ta faɗi sai kuma asuba da ake yin ta daban zaka azar da la'asar ana iya yin su a lokaci guda kenan da mafhumin wannan aya magariba da isha ana iya yin su a lokaci guda kenan da mafhumin wannan aya hmm. to amma sai aka samu waɗancan hadisan su sun yi bayani dalla dalla hmm. cewa kowace ga lokacinta hmm. na shiga da na fita ko da risala mutum ya ɗauka hmm. zai samu duka waɗannan bayanai dalla dalla game da lokutan sallah da to da haka a dalilai da ake kafa hujja da su akan haɗa sallah dukkaninsu suna komawa ga dalilai ne kwaya uku muhimmai na farko akwai hadisin abdullahi dan abbas wanda muslim ya fitar da imamu abu dawuda da baihaqi da imam malik a cikin muwadda hmm. wanda ya ibnu abbas yake ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada musu sallah a garin madina ma'ana ba halin tafiya ba yace ba tare da ruwa ba ba tare da tsoro ba hmm. ba tare da kaza ba suna zaune a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada musu sallah haka bai mai riwaya aka ce me kake ganin ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka yace annabi ya haka ne alaihi salatu wasallam hmm. arada Allah ya harrija ummatu yana so ne kai ya sa al'umma shi cikin kunci ya zama ya ba su damar idan wani dalili karɓaɓɓe a shari'a ya hukunta za su yi sallolin nan guda biyu akan lokaci guda to ya taɓa yi sallolin suna da madogara a haka ibnu abbasin haɗila akwai kissan wani abu da ya faru da shi wanda muslim ya fitar da ita da wasu malamai daban cewa ibnu abbasin ya je yana wa'azi a garin basara sai ya tsawaita wa'azin har lokacin sallah yayi bai tashi ya yi ba sai aka samu wani ya leko yana cewa asala asala har dai wannan mutumin ya kura haƙurin ibnu abbas mm. ibnu abbas yake ce mishi ni za ka wa magana lokacin sallah kai baka sani sahabi bane to ina baka labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya taba jinkirta mana sallah yayi su a lokaci kaza da kaza sai kuma hadisin jabir dan abdullah wanda al-imamu tahawi ya da shi a cikin sharhu ma'anil asar hmm. da kuma ibn abi hatim a cikin sharhu ta'dil dinsa wanda shi ma ya da riwaya kwatankwacin waccan ta ibn abbas wajen ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya taba yi to malamai da dama sun yi maganganu akan sharuɗa waɗanda suke ba da damar a yi wato a haɗa sallah biyu a zan la'asar hmm. kuma gariba da isha da farko sun yi magana akan niyya niyyar nan wadda ita ce zama an kwana da shirin za a yi wannan sallolin ba haka kawai ba da niyya ba a yi niyyar nan akwai maganganu da yawa a kanta malikiya suna ganin dole sai an fara sallar da niyya kuma dole sai an sanar ah, wanda wannan ba sharadi ne tabbatacce ba limamin yana iya niyyar yana kuma da dama ya sanar yana da dama ya ɓoye sai bayan ya gama ta farko ya ce za mu sallah ta biyu mm. ko ya sanar kaza akwai masu bukai kaga ba su da masaniya akan haka kuma ta su din ta inganta wajibi ne kuma a yi tartibi ma'ana a fara yin wata take farko sannan wata take karshe dole a fara yin azhar sannan la'asar a fara yin magariba sannan isha dole kuma a yi su a juna da juna muwalat da an yi a tashi a yi ɗayar ba sai an tsaya kamar a ce sai an yi tasbihi ko sai an yi nafila kamar ba a sunnatul ma ba da zuhuri misali mm, mm. ko a ce sunnatul ma ba da sai an yi sannan a hadawa dole zama akwai muwalat sannan kuma dole zama akwai uzuri karɓaɓɓe a shari'a mm. to uzurin malamai sun yi saɓani game da me uzuri a shari'a karɓaɓɓe limamu ibn taymiya a cikin mazmul fatawa mujalladi na 24 ya tattauna sosai akan wannan da haka nawawi a cikin mazmul sharh muhazzab sun yi maganganu akan uzurin uzuri na kan gaba su ne waɗancan da aka ambata a cikin hadisan mm. duk da sun zo ne da korewa cewa babu kaza to wannan na nuni zuwa ga idan akwai wannan kaza din min babu aula ai mm. shine ruwan sama mm. shine malikiya suka ce ruwan sama sai in yana jika tufa wanda ba za a iya shiga ai tafiya ba kamar ba yafi ba kenan ba yafi ba wanda in ka shiga zaka jike da zaran ka shiga zaka jike To wannan yana sa a yi tsananin sanyi tsananin tsoro kamar idan ana dokar ta ɓaci ko ana rikici a tsananin sanyi a wuraren da ake yin sanyi sosai haka tsananin wato hadari baki ko tsammanin zuwa ruwa ko iska da sun ambaci wannan a matsayin uzurori sai kuma abin da ibn kimiyya ya faɗa daga daga imam muhammad ibn hanbal cewa imam dan hanbali ya wasa a cewa duk wani abu da yake uzuri karɓaɓɓe a shari'a wanda za a amfani da shi don kare rayuwa ko dukiya ko wani abu na amana zai iya halastawa shi ne a zamanance da kama a ce likita zai shiga ɗakin tiyata kuma ɗakin tiyatar nan idan ya shiga zai jima watakila za a yi auyen da wata sallah za ta wuce hmm. a ce zai shiga bayan azahar ko ba zai fito ba sai wajen gab da magarba hmm. to ya eh, eh, eh, wanda in yace zai tsaya aikin tiyatar nan sai yayi sallah ya ci gaba to sai yi hmm. rayuwar wannan mallafiyan tana cikin gare kaga wannan yanzu uzuri ne don kiyaye wani abu daga cikin kulliyatul khams mm. to wannan za a iya karɓar shi a matsayin uzuri haka kiyaye dukiya kamar da aka bashi amana wata dukiya zai tafi da ta wani waje sai zama in ya tsaya yin sallah a hanya za a iya kwace dukiya ya baro wani gari za shi wani gari kamar irin wannan zaman da ake cikin tsoro mm. ya yi sallah a wani gari ko a wata anguwa inda in wani gari yake ga matafi ne kenan a wata anguwa zai je wata anguwa sai zama kafin ya isa wata anguwa in ce tsaya sallah adadin kudin da zai za a yi sace ta to zai iya yin sallar shi haka mm. sannan akwai kuma magana akan cewa dole sai a masallaci wanda ake jami'i ana ilhaƙin masallacin jami'i da musalla mm. wanda ake yin jam'i shi ma a cikin sa amma ba a yin jam'i irin wannan a gidaje kamar wanda suke sallar su a gida mata kenan ko mm. yara ko masu uzuri kamar marasa lafiya ko tsofi ba su da damar su jami'i domin shi kadiyar jami'in tana tasowa ne saboda kasancewar jam'i na sallah yana daga cikin sha'air na addinin Allah ba a yadda musulmai a duk inda suke ci wasa da sallar jam'i ba to don haka sai ya zama idan suna da wani uzuri da zai hana su yin jam'in a lokacin da ya kamata a yi shi to ya fi sauki a janyo shi a yi shi a wani lokaci sai da ce a tafi gida kowa ya a gida misali yanzu muka yi magariba muna ganin ruwa da hadarin nan da muke ganin tasowarsa hala ba zai ban mu dawo mai isha ba mm. to me mana sauki shin mu yi magariba a lokacinta mu koma gida mu jira in ta yiwu ba a yi ruwa ba mu dawo in ba ta yiwu ba mu yi a gida mm, yin wannan tsammanin mm. ya fi rauni da haka a yi ta a tare mm. a jawo ta baya ya fi kyau fiye da abarta sai lokaci na can baya malamai sun bayyana wuraren da shari'a ta ce a yi jam'in sallah a wuraren da suke ijma'i ne an yi ijma'i cewa a wuri kaza da lokaci kaza ana jam'i mm. shine kaman muzdalifa kenan mm. a kwanan a kwanakin aikin haji mm. da da kuma wannan daren daren wato abin nan kenan daren arafa ko da kuma daren sallah wannan washe gari shi ma ana yi a ainihin wato a nan mai naɗin waɗannan malamai da dama sun haka cewa ijma'in malam musulunci ya ce wannan wurin a yi sallah haka saboda manzo Allah haka yi nawawi da ibnu kudama da ibnu rushd da alqabi iyab da qurtubi dukkanin sun haka wannan ijma'i cewa waɗannan wurare wurare ne na sallah wadda ake yin ta a jami'i da ƙasar a muzalifa a yi magariba da isha sannan a arafa a yi azhar da la'asar a lokacin azahar mm. saboda mutum ya samu lokaci mai tsayi na yin addu'a nan kuma saboda ya samu lokaci mai tsayi na hutawa saboda ayyukan da ke fuskantar shi gobe tun daga ifada da jifa da sauransu wuri na biyu su ne wurare na na uzuri din wancan wuri ne na ijma'i wuri na uzuri shi akwai saɓani game da shi na farko akwai uzurin ruwan sama hmm. kamar yadda muka ji wanda akwai manhaji guda biyu game da shi su hanafiya a wurin su san babu uzuri a ruwan sama iri ayi a yi sallah a lokacinta ko kuma haƙura a yi a gida sauran mazhabobi banda banda su suka ce ya halatta al-imam abubakar al shi ya kaito wannan magana daga hanafiya da shi kanshi abu hanifa da muhammad ibn hasan shaibani da abu yusuf al wanda waɗannan su ne jigajigan malaman mazhabin Allah ya gafarta musu abubakar jassas a cikin akamul qur'ani ya kaito haka daga gare su shi da al abubakar ibn al-arabi shi ma a cikin nashi akamul qur'ani din sannan a a a suka ce har hatta ga mara lafiya su agun hanafiya hmm. hatta ga tafiya suka ce su ba su yarda a hada sallah ba sai dai kowace a yi ta lokacin ta to wuri na gaba wuri na uku shine wuri wuri na na na tafiya kenan hmm. tafiya wannan ya zama rukhsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace domin nasin Qur'ani yana cewa ne sai eh, eh, sai in akwai tsoro alladhina amanu idza dartum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min salati in khiftum an yaftakum zina kafaru sai Umar ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yanzu ba ma cikin tsoro ya zani yace Allah ya ba muku shi a matsayin ruksa wannan ruksa kuma sai aka yi maganganu akan shin a halin tafiyar ne ko ko duk sanda mutum yake matsayin matafi a halin tafiya shine idza jadda bihi sayu sanda mutum yake kan hanya to wannan ya halatta ya hada sallah jam'u taqdim ko jam'u ta'khir gurgudan hali amma idan mutum ya isa inda zai je to abin da ya fi inganci shine ya dinga yin sallarsa kowace akan lokacinta ba daidai bane a kasuru inda ya zama tafi ba idan ya riga ya dawo gida ne kaga cikawa ne ya danganta ga ina ya riska wanda zai tafi ya bar gida to in ya isa inda zai je sunan shi matafi hmm. amma yanzu tunda ba akan hanya yake ba abin da ya fi inganci shine ya dinga yin sallar shi kowace jam'i kowace ya daban yawwa in kuma ya bi mazauna gida sai ya cika tare da su in kuma a wuri na gaba da aka samu wato a jam'i din shine wurin wani uzuri wanda ba waɗancan ba za akwai tafiya akwai uzurin ruwan sama sai kuma akwai muzdalifa din su daga cikin waɗanda suka ce kar a yi haɗa sallah a gida ko a tafiya mm. akwai malamai irin su ibn hazmi mm. akwai shaukani a cikin asirin jarrad dinsa akwai sadiq hasan khan a cikin arautar nabiya mm. akwai alimamu sana'ani a cikin littafin shi subul salam akwai malam doktor nurdin aikar wanda malami ne hanyar yana rayu a cikin dirasatun eh, hadisiya na shi ko wani suna makamancin haka shi ma ya yi magana akan ah, hanawa mutane da suke itilakin cewa lalle lalle su ko ina a hada sallah su ne shi'a wannan kuma sabanin abin da dukkanin musulmai suke a kai ne su ko shi shi'a a cikin addinin su suna hada magariba da isha suna hada azhar da la'asar wannan kuma sabanin abin da yake ne asali akwai wasu mulahazar da ya kamata mu lura da su game da watan hada sallah na farko tukunna ne ya kamata mu dinga gane cewa halas ne kawai aslan halas ne ruksa ce kuma sai sharuɗan sun cika ba wai ita ce asali ba hmm. ba ita ce asalin abin da ya kamata a yi ba hmm. na ɗaya kenan hmm. sannan a liman shi ke da ta cewa game da haɗa sallah in ya ga damar ya haɗa ya yi aiki da ruksa in ya ce ba zai haɗa ba wajibi ne kowa ya haƙura domin shi ne shugaba kuma wajibi ne a wannan waje a mashi biyayya ba daidai bane abinda mutane suke da limami ya ce ba zai haɗa sallah ba su fara kunkuni da gunaguni wasu ma har a samu wani ɗan ta kife shi sai ya shige kawai sai a yi ko kuma an gama wata sallah an yi rabi hmm. misali an yi magariba a nan hmm. sai kuma a tafi wani masallaci su da suke hadawa sai a je a yi isha duk da yake akwai da suka bada fatawa da haka amma fatawa ce mai rauni hmm. in mutum don ba a samu muwalat ba babu muwalat sannan a malikiya ba su yadda a hada azar da la'asar ba magariba da isha kawai suka yadda sannan idan aka samu shakka akan shin uzurin ya cika ko bai cika ba kamar hadarin ya taso ko bai taso ba to abin da ya dace dacewa shine sai a koma a yi ta akan lokacinta ko a haƙura a tafi gida idan lokacinta ya yi wanda suke masallaci su yi sallah sai su kira sallah da as-salatu abin nan sallu fi rihal mm. wanda yankun hayya ala sala wanda za ta bada wajabcin cewa a fito sai a ce ala sallufin rihal to aka ce sallufin rihali ma wanda ya zai iya fitowa yadda aka yana iya fitowa hmm. domin fitowa din yayi ya fi fara lafiya da ya a gida idan idan mutum ya ya hada sallah shin wajibi ne tafi gida malikiya suna ganin wajibi ne ka hada sallah ka tafi gida ba za ka zauna ban fira ba amma dai a magana mafi inganci shine makruhi mm, abin zama din eh. makruhi ne mutum bayan hada sallah ya dona ya kama wata harka kuma wanda za ta shagaltar da shi domin dama can asali an yi sallar isha ba a gaban fira eh, eh, sannan shin mata a gida ba su hada su da waɗanda ba sa ya sauka